A rahotonmu na matasa, dandalin VOA zai rika kawo muku tattaunawa da matasa a yayin da zaɓe ke karatowa. Mun samu zantawa da wani matashi wanda ya ce, matasa sun farga za su kasa su tsare su kuma raka. Ga yadda hiramu ta kasance da wannan matashi. Sunana Comrade Yakubu Hashim Kabo. A matsayinmu na matasa, wanda muke kishin wannan ƙasa tamu ta Najeriya abu ne da ya kamata kowa ma ya sani tun da mu dama muna cikin tsari na wato matasa wanda suke kullum kokari suke su ga an tabbatar da yanayi mai tsafta wato na canji a cikin wannan ƙasa ta mu na wayar da kan matasa cewa lalle lalle ya kamata matasan mu su gane cewa lokaci yayi da matashi ya kamata tunaninsa ya koma nema wa kansa sana'a kada ya bari 'yan siyasan nan da muke yi amfani da shi a matsayin tools da za su zaunar da kansu a cikin mulkin ƙasar nan. Kana ganin cewa yanzu uh, wannan zaɓe ba za yi amfani da kuɗi? A gaskiya zai yi wahala yanzu ka tunkari kowanne irin matashi ne ko wanda ya je makaranta ko wanda bai je ba saboda abin da ya iya gani da idansa da abin da yake faruwa a cikin kasar ina ganin zai yi wahala ka ɗauki kuɗi ka bashi ka ce ya baka ƙuri'a sai dai an ci karo da mutane ba za a rasa ba irin a ƙauyuka waɗanda suke su ba su har yanzu ba su fahimci me yake faruwa a cikin kasar ba tunda su suna gefe sai dai wasu ma midiya din ba iya saurara ta suke yi ba wannan shine manya-manyan matsalolin da muke fuskanta wanda su ɗin ma a hankali muna nan muna yin amfani da local media din da kuma 'yan kungiyoyinmu da muke da su muna kewayawa muna kokarin wayar musu da kai da su gane cewa muna cikin wani matsanancin hali ya kamata mu haɗa hannu da karfe mu tabbata cewa mun ceto wannan ƙasa daga cikin wannan hali da take lalle yanzu matasa sun ɗauki wannan alkawarin kuma lalle lalle abin da suke ta abin nan shine Allah ya sa su jami'an tsaro su ba mu haɗin kai ya zama an yi wannan zaɓe a wannan ƙasa mu lafiya Fatan wannan matashi dai shine jami'an tsaro su ba su haɗin kai domin gudanar da zaɓe cikin lumana. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.